Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa da studio Kalangu su mu gabatar da labarai. Masararu Asma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri na yau talata 23 ga watan Juwan na 2020. a cikin shirin za ku ji cewa ko kuma za ku ji yadda ake jigilar abubuwan gwaji na cutar corona zuwa cibiyoyin gwajin muna dauke da bayanin babban daraktan cibiyar sarmes yan makaranta a garin balla yara jihar delivery sun soma yajin aiki na sa'o'i biyu a jiya za mu ji dalili a cikin wannan shiri a rahoton musamman na yau za ku shi bayani kan amfani da gidan sauran da aka sawa magani domin yaƙi da cutar cizon sauro wato malaria ƙasar Nijar na da ajimilce cibiyoyi guda hudu na gwajin cutar corona wato yamai, tawa, maraɗi da zandar. Kowace daga waɗannan jihohi tana kula da wata jiha ɗai ko biyu. Yamai na kula da Tilibiri da Doso, tawa na kula da agades yayin da zandar ke kula da Difa. arabi'u Labo, Darakta Janar na Sarmes na yamai ya yi karin bayani kan hanyoyin da abubuwan gwajin ke bi. Zan fara da mai akwai wata tawaga da aka ajiye mai yaƙi da abin da suke tafiya su bincika su ga marasa lafiya. Idan ya dace su ɗauki gwaji sai su turo wa ma'aikatar Sarmes sako. Sai mu kuma mu tura tawagar mai ɗaukar gwajin kai tsaye. Abin da ya shafi jihohi gwajin da ake ɗaukawa a maraɗi an horar da shama'ai a can. waɗanda suka sa aikinsu don kada a yada cutar a cikin al'umma. Akwai mota da aka ajiye a ofishin kiwon lafiya na jiha inda suke ɗaukar gwaji su kawo a birane inda akwai na'urar tantance gwajin. Haka ma tawa duka gwajin da ake ɗaukawa a Agades a nan tawa ake kawo shi. In ban da Alit saboda ita Alit akwai jirgi mai tasowa daga Alit zuwa Yamai. Don haka su duka gwajin da ya shafi Alit ana ɗauko shi ne kai kai tsaye daga Alit zuwa Yamai ta jirgin. A Nijar shi aka gano ƙarin mutane goma da suka kamu da cutar corona daga cikin mutane 169 da aka yi wa gwaji a cewar wata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya ran 30 wato ran litinin 22 ga watan juwa na 2020 biyar daga cikinsu sun shigo ne daga ƙetare hudu a agadas sannan ɗaya kuma a yamai hakan ya kai adadin masu ɗauke da cutar a mutum 1,046 daga cikin jimillar mutum 6,339 da aka yi wa gwaji 913 sun warke 66 sun wato suna jinya yayin da 67 suka riga mu gidan gaskiya. 'Yan makarantar balla yara a jihar delivery sun shiga yajin aiki na sa'o'i 72 a jiya. 'Yan makarantar na tilastawa a buɗe ma'aikatar kula da ilimin sakandare a gunduma. a kare ɗalibai daga cutar corona sannan kuma a ɗage matakin haramta zirga-zirgar motuna a cikin gundumar sakatare janar na ƙungiyar usn a balayara isalik alkasim ya yi wa saidi abdu winditan karin bayani Mun tilasta hukumomi da su kafa wata cibiyar da ke kula da ilimin sakandare a yau a yankin Ballara muna fama da rashin malamai muna ci gaba da cin karo da wariya ta bangaren jiha domin cibiyar jiha ta ilimin sakandare a yau tana filinge kuma yanzu domin samun sauyin wuri dole mutum sai ya je filinge kuma tun farkon wannan annoba yawancin kayayyaki ruwan jel wanke hannu takunkumi da sauransu a nan jihar Balara ba mu taɓa samun kayan yaƙi da covid ba a cikin wata makaranta tun farkon wannan annoba ma'ana kenan muna cikin haɗari ɗari bisa ɗari yanzu game da hanan yawo da babura ba tare da wani dalili ba a cikin jihar balara ranar tara ga watan fabrairun da ya wuce mun kira gwamnati game da wannan matsala domin ba mu ga wani ƙuduri ba da ke cewa a daina yawo da babura cikin jihar balara A wata sanarwa da aka wallafa a ran 22 ga watan Juwan na 2020, ofishin ministan kasar Saudiya mai kula da haji da umara ya ɗauki matakin shirya aikin hajjin bana da takaitaccen adadin maniyyata na kasashe daban-daban waɗanda halin yanzu suke kasar ta Saudiya. An ɗauki wannan mataki ne domin a gudanar da ayyukan hajjin tare da mutunta matakan rigakafin cutar corona musamman wato saka tazara tsakanin mutum da mutum. sanarwar ta ce wannan mataki zai bada damar rage hadarin yaduwar annobar corona yayin taruwar jama'a da kuma tafiye-tafiye na ƙasa da ƙasa a wani hukunci da ta yanke jiya litinin kotun tsarin mulki ta nijar ta gano cewar annobar corona wani babban cikas ne da ke tabbatar da dakatarwar rajistar 'yan nijar mazauna kasashen waje kan girgin zamani a cikin wannan hukunci kotun ta ce girgam in na zamani ko babu shirin takardun ofishin jakadancin ƙasa a waje ya halatta. A cikin wata takardar bayani taron uku ga watan Juwa na 2020 a kan al'amarin farin dango, ma'aikatar Agrimet ta bayyana cewa yanayin farin dangon yana da sauƙi a Afirka ta yamma, amma kuma yana da kuma ya kasance a Afirka ta gabas. Ga fasarar rahoton Nafisa Adamu. A cewar cibiyar yanki agrimeta duk da cewa barazanar yanzu ta kasance ba mai ƙarfi ba a cikin yankin tsakiya za ta iya sauyawa sosai a tsawon makonni masu zuwa bisa ga yanayin ruwan sama iska da matsalar fara a Saudiya da gabashin Afirka sabbin hazon fara da suka fito daga sabbin kyankyasa da suka harhaɗu a tsakiyar watan Juni a gabashin Afirka Kenya da Habasha ya zo daidai da farkon girbi a cikin wannan yanki waɗannan hazon fara za su iya ci gaba daga bisani su komo arewa har zuwa Sudan kuma idan suka zo kafin ruwan sama za su ci gaba watakila zuwa yammaci har zuwa gabashin Chadi har ma wuce nan domin tafiyar da ayyukan shiri da rigakafi sun zama wajibi a gaggauta domin fuskantar wannan barazana cibiyar agrimet na ganin cewa kasashen sahel abin zai iya shafar su su ne kasashen mali mauritania niger burkina faso senegal da chadi Dusar alkama, ɗiyan auduga da kuma cawa su ne abincin dabbobi da ake samu a Nijar. Su ne kuma kayan abincin da suka wajaba don ci gaba da kuma lahiyar dabbobi a cewar sakataren zartarwa na kungiyar makiyaya ta Aren. Sai dai kuma ya ce wasu kayan abincin dabbobin na iya zama illa ga lahiyar dabbobi. Burema Dodo ya yi wa Nafisa Adamu ƙarin haske. Cimakar dabbobi a dunkule tana da muhimmanci sosai saboda tana kasancewa wani haɗe-haɗe rashin wannan ina ganin abubuwan kamar dusar alkama ɗiyan auduga burji ba su iya zama kaɗai cimakar dabbobi. Misali duk abin da yake zo mana a na abincin dabbobi kamar ɗiyan auduga dusar alkama dukkan waɗannan suna zo mana daga waje kuma muna ganin watakila daga shigowarsu akwai binciken kiwon lafiya da ake amma abin da ba a yawan yawan bincike su ne waɗanda suke zo mana ko ɗanyar ciyawa da ake yankowa daga cikin ruwan da ba su da tsafta wannan na iya kasancewa da cututtuka da za su iya kawo illa ga dabbobinmu har ma su kai ga ɗan adam muna shan ruwa muna cin nama yana iya zama haɗari ga ɗan adam. Eh, Barkin 'yan sanda mai kula da yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyi ta kama birgi 82 na cannabis miliyoyin kilogram sama da 82 da ƙwayoyin tramadol 4,000 da motoci biyu a jiya. An samu ƙungiyoyi guda biyu na mutanen da ke da hannu a cikin wannan lamari a nan Yamai dukansu kuma 'yan Nijar. A cikin kwanaki goma farko na watan Juwan an kama sama da ƙwayoyi 20,640 na Rivotril. kwayoyi 11,849 na diazepan a jihar doso sannan kuma da wasu kwayoyin 4,500 na diazepan din a jihar difa ina kwana aladauda na lura kana cikin fara Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To Alhaji, ina dalilin sayan dukkan wa'anga kayayyaki? to menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari ban ga alakar ba haba kai ma ai waɗannan su ne maganin wannan cuta haba alhaji ina ka samu wanga labarin to to me kake nufi alhaji sauraron ni sosai wa'anga kayan basawar da wannan cutar da gaske to kana nufin na bata kuɗi na a banza haka ni ban waɗi haka ba amma akwai hanyoyi na rigakafi to ga mini menene waɗannan matakai Alajauda masanan kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi, Idan za a tari ko a tashewa a yi su cikin kusurwar damtse sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu. Ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane. A kaucewa taɓa idanu, hanci da baki. A kaucewa mu'amala da dabbobi masu rai. Idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba. A dafa abinci ya na sosai kamin a ci shi. a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare. Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A Nijar lokacin damana ne sauro ke karuwa wanda kuma shine ke yada cutar malariya a wani lokaci ne kuma cutar ke hawa. Likitoci sun bayyana cewa matakai da dama ne ake ɗauka domin kare kai daga cizon sauron waɗanda suka hada da amfani da gidan sauron da aka sawa magani. Sinadarin na tsayawa a wato gidan sauron ko bayan an wanke shi sau da yawa. Dr. Habu Abdulrahman shugaban asibitocin shiyar ya maita uku ya yi wa Rahilatu Sumana karin bayani. Ruwan damana sun fara sabka kenan lokaci ne wanda ake samun yawaitar sabro sosai. Shi ko idan aka ce sabro tamkar yawaitar cutar masasar cizon sabro ne. Game da wannan yawaitar a lokacin damana akwai matakai da dama da ma'aikatan kiwon lafiya da al'umma kanta ya kamata su ɗauka domin kaucewa wannan cutar ya waje ba jama'a su yi amfani da gidan sabro don su kare kansu da cizon sabron kuma su kansu gidajen sabron kala-kala ne akwai wanda ba a sanya ma magani ba akwai kuma wanda aka sanya ma sinadarin maganin to irin wa'annan gidajen sabron ne muke shawarta ma al'umma da su yi amfani da su a ina ake samun wannan gidan sauro mai magani Effectivement, le moustiquaire euh, qu'on trouve sur le marché. Eh hakika gidajen sauro da ake gani a cikin kasuwanni ba dukansu bane aka sanya ma sinadarin maganin. Amma a cibiyoyin kiwon lafiya akwai sassa ma'aikatun da ke sanya sinadarin maganin ga gidajen sauro. Wato ko da gidan sabron ka baya da sinadarin maganin kana iya kai shi a cibiyar kiwon lafiya ko a harabar sashen sanya sinadarin don a sa maka shi. Suna da sinadarai da suke jimawa mallake ga gidan sabron. Suwaye ma'aikatar kiwon lafiya suke rarrabawa gidajen sauro masu magani. A cibiyar kiwon lafiya akwai wani bangaren al'umma da ke samun taimakon wannan gidajen sauro musamman mata masu juna biyu da kuma jarirai. Duk da yanda ta kasance mutum na iya samun gidan sauron kansa da aka sama magani. Da zarar aka saka wa gidan sauron magani tsawon wani lokaci magani yake yi ga gidan sauron. Ilimin kimiyya ya ci gaba don ko sinadarai ne da ke iya jimiri sosai ga duk wani hali halin yawaitar wankewar da za a ma gidan sabon babban kalubalen da muke fuskanta shine barinsa da ake yi rana na bugunsa don ko kayan rana na karya lagon sinadarin don haka idan ana iya kaucewa aje gidan sabro cikin rana shi sinadarin da aka sanya ma gidan sabron na da ɗoriya mai tsawo ko daga yawan wankin da za a masa ne yana iya yin damana ɗaya damana biyu ganin sinadarin da aka sa masa Madalla ƙarshen shirin kinin wato na maraicen yau yanzu kuma sai in barku da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya. Ke yar uwa, me ya same ki yau? Dukkin bikin dabir ce haka. Haba, ki ce kamar baki ji labarin da ya shigo a gari. Wani labari kuma? Cutar nan da ya mamaye kasashen duniya baki ɗaya wanda yake nan yana kakkashe mutane. Ya shigo a nan ga cikin kasar mu. Oh, kina zancen virus ko? Ke dai kika samu sunan shi. To wai ke biki san da cutar nan? To lalle cutar nan akwai ta a garin mu. Amma wai baki san da za ki iya kare kanki da ita ba? Ban sani ba yar uwa, ba ni labari. To da farko dai likitoci sun ba da shawarwari kamar haka. haka kewaita wanke hannayenki da ruwa da sabili ko ki samu wannan abin da ake ce ma gel hydroalcoholic ki goge hannunki da shi idan za ki tari ko atisha ki taro hannun rigar ki sai ki yi a ciki sannan ki sake wanke hannayen naki ki kula da kin bar kimanin mita ɗaya tsakanin ki da sauran mutane ki daina yawan taɓa idanunki hancinki da ma bakinki ki bar kusantar dabbobin da ke raye idan kuma kin taɓa su ma to ki wanke hannayen naki ki tabbata kin dafa abincinki da kyau kafin ki ci ki kuma tsaftace wajen girkinki da kayan aikin ki ki bar yawo idan ba da dalili ba ki bar kutsa kanki a cikin taro haba yar uwa ya kike son in yi da armin diyata ke ki rufa ma kanki asiri da ke da iyalanki ki tuna da lafiyar haka ne fa wannan babban albishiri ne ni ma zan je in waye mai sauran yan uwana kai Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. Studio Kalangu. Ku saurari shirye-shiryen Studio Kalangu. A Doso. Tare da Radio Fara'a. A kan lamba biyu zangon FM. A birnin Gaure. Tare da Radio Marhaba. A kan lamba biyar da 95.1 zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalal. A kan lamba takwas zangon FM. A Maradi. Tare da Radio Garkuwa. A kan lamba bakwai zangon FM. A Mayayi. Tare da Radio Annuri. A kan lamba tara zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu.